أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ko kuwa taskar Ubangijinka a hannunsu take, don haka za su ba wanda suka ga dama, daga ciki akwai annabta, sai su ba wanda suka ga dama su hana wanda suka ga dama, ko kuwa su ne masu cikakken iko da sarrafa komai yadda suke so.